ba tun yau bane dai kungiyoyin matasa da kuma na mata ke ma fafutukar ganin cewa su ma an dama da su a jagorancin ƙasa musamman a matakin jihohi batun da koya kai aka ma kafa wasu jam'iyyu da ke da takin matasa da ci gaba to sai dai koya da a wasu jihohin ma da saurari na aka ba a jihar taraba arewa maso gabashin najeriya lamarin koya so mu sauyawa inda matasa da dama ma suka fito takara ciki ko har da na kujerar gwamna injiniya isa musa kan tudu na jam'iyyar zenith labour party wato zl ya ce wannan karon sai ko sun ga abun da ya ture wa buzu nadi a wannan fafutuka yanayin da hali da jama'a suka shiga ciki a yanzu a kasar nan more especially taraba state ah, in ka duba kishiyoyin mu da suke nan jihohi da suke kusa da mu wanda wasu su mun riga su samun jiha amma in ka je za ka ɗauka tsakanin ya kai kusan shekara goma ko ashirin su matsaloli da muke da su a ba sun ma wuce misali babu zaman lafiya babu hanyoyi mai kyau a kullum akan yi zargin cewa matasa su ne ma kan gaba wajen tashe-tashen hankula to ko mai su isa musan za su yi kasancewa wasu matasa shi matashi shine kashin bayan al'umma eh, duk lokacin da ya kasance matashi yana tambele akan titi bai da abun yi to dukkan matsaloli da na lissafa maka na tashin hankali dole su biyo baya kawo yanzu ma tuni har mata a jihar Taraban suka rungumi gafakansu domin ganin ba a bar su a baya ba. Sunana Aisha, a matsayin mata mu shiga mu nema taimakon mata yan uwanmu su taimaka mana da kudinsu mu zaɓi wanda zai kai mu tudun nisira ka mu zaɓi cin dare wanda za mu zo muna kuka muna ta da mun sani sunana felicia daniel ni ce human leader na isa a jam'i'a slp da bisa ga yadda za mu shiga muna sa waɗansu muna tusa musu ra'ayi domin su san cewa taraba ɗin nan ana juya mu da yawa muna so mu sa youth gwamnati ya zama ya yi mulki saboda ya jawo hankalin yuji mu yi abun da ya ci nasu don su fina su sun gaji muna so mu canja ne domin a sa hanya ya tafi. kamar yadda bincike ma ke nunawa amfani da makudan kudade da kuma sabi ratan da suka gudana a wasu manyan jam'iyyu a Najeriya su ne ko suka tsorata wasu 'yan takara har suka sayo sheka zuwa wasu sabbin jam'iyyu musamman a wannan lokaci da ake ikirarin baiwa matasa damar shiga zaɓe. Comrade Abubakar Abdulsalam wani mai sharhi da fashin baki ne a Najeriya na ko ganin muddin da ya ba gyara ba to siyasar kasar kama iya koma hannun wasu 'yan galilan wanda kuma ya ce ba zai haifar da dame ido ba ga demokradiyyar kasar. sai ya zama yau 'yan takara za su zo sayi fom miliyan hudu miliyan uku dubu tara da hamsin a karbi kuɗinsu a je kuma wajen zaɓe ba za a ma ba su dama su gudanar zaɓen kowa ya gwada farin jininsa ba sai ka je an ce ai daga abuja an turo list kaza wannan ya nuna babban kuma baya ga demokradiyya ma gaba ɗaya kuma idan haka ta ci gaba to lalle lalle ikirari da ake cewar matasa ma za a ba su dama su fara takara za su burin su zai koma ciki domin saboda wannan ya nuna cewa waɗanda suke da hannun da shuni ma yanzu su ma damfara ba su fi karfi a damfare su balle wanda kuma ba shi da ma da za a damfare shi bisa alƙalman hukumar zabe INEC yanzu haka ana da adadin jam'iyyu kusan 91 ko da yake wasun su ko ofishoshin su ma ba a sani ba amma ko suna da 'yan takara Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya